ba mu ji komai daga wajen jama'ai ba sai dai rumaki da muke ji cewa an yi wajen eh, kukawa da su an yi wajen mangono an yi wajen marke haka muke ji waye ke gaya muku haka daga matafiya suke ci ga yan mata an ce wai suna ko dajin sambisa ne amma kuma gashin abin da kake gama yanzu kamar yayi sabani da haka kai kuwa mu ma da farko an gaya mana suna zambiza ai har iyaye suka je can amma yanzu a cikin kwana biyu da gwamnati ba su motsa ba ba komai ba mutane suna ta rade daɗin cewa an yi gaba da su an yi menene da su haka nan da cikin juna haka. To me za ku yi da wannan kamar bayani da kuka ji? Eh yanzu dai oh, mata iyayen yaran suna cikin oh, tuntuban juna yadda za su tuntubi gwamnati yadda za su kai kukansu wajen gwamnati. to kafin ai haka ma dan karaman bayani kamar me me aka ce an ina aka gansu a cikin mota ne sannan mutane nawa ne suke tare da su mutane nawa ne suke tsare da su ne da yan mata yawan yan mata nan ne eh 183 ne yanzu 183 eh kuma an nuna cewa yawo ake ta yi da su ba ma a waje ɗaya suke ba haka haka muke ta ji to yanzu kuma don mm. kwana biyu da ya wuce ma kwana biyu da ya wuce ma an zo an tar mana da hankali aka ci to mu fita mu tare hanya mutanen nan za su zo su wuce da 'yan matan nan zuwa adamawa cikin dare kenan kwana uku da yau kwana uku hmm. wannan din bai faru ba muka zo muka fita yara matasa suka tattare hanya amma ba su ga komai ba to da muka jira da cewa ana ganin su a mota ta wajen marke ana ganin su ta wajen kuka kana ganin su ta wajen eh, gongono to mu mun rasa gane wa ina ne ainihin aiki mu jama'an tsaro har yanzu ba su tuntubi wannan gurin ba har yanzu tsakanin chibok da marke da kukawa da mangono kamar ya tazaran nisan wajen yake a yana da nisa daga nan zuwa maiduguri ma kilomita ɗari da talatin daga maiduguri zuwa mangwano kilomita tasa'in ba akwai dokar ta ɓaci ba zuwa marke mm. eh akwai jeji ne mutanen nan suna da suna da hilux nan suna tafiya ko ta ina na ɓaci ana yin shi akan hanya ne akan kwalta ne kawai akan kwalta ake tafiya da su ko ta cikin daji ake yawo da su jeji ba sa ba sa hawan kwalta inda yake rani ne yanzu sahara ne ai hmm. to adadin yawan jami'an tsaro da aka ce kamar sojoji da aka ce an kai maiduguri fa eh mu da muke kauyen nan ba ma samun hanyar magana da jama'an tsaro sai kamar wayanda suke maiduguri amma mu da muke nan ba mu haduwa da su a ƙarshen makon nan akwai raɗe raɗin cewa iyaye za su fito za su yi zanga-zanga saboda rashin samun bayanai daga wajen gwamnati ina batun zanga-zangan yake eh yanzu mata suna tuntuɓan juna ba su gaya mana yaushe ba amma mun yau da safe mun ci matan gwamna da matan doyoyi na cikin maiduguri kai kukansu wajen shi mai girma gwamna kuma sun sa aka yi nasu don a yi talibijin nasu ko ta ina to ba mu sani ba ko matan da za su tuntubi wayannan matan da suke mai diguri hidin kafin ah, su ma kai kukansu wajen gwamnati ne ban sani ba